ka ta Allah ku dan saurara mu daga Allah aiki kuke da dama da Allah ina so ta bai kana nan ubangiji amma ga kina wani cincin daci ne na ruwa na da kai da ina tafiya za ku zo kana ta maganar soyayya ce na zo da ita ba na koyarwa sama ba ki so na ka kire na ma hankali ba na ji kina nema ki mara shukura kun san yan matan ne yanzu ba su da mutunci eh ai ba ne baka so da tsarin da za a yi ne bi bayan da zai mare ki da abin da za a yi duk abin da za a yi duk wanda za ki ce ki ji ka mara waye yayan naki kin Ha ha ha!